muna nan cikin karatun littafin al'ubudiyya na Shaikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Littafin da yake magana akan matsayin zaman towar ka bawan Allah, ba bawan wani ba. Da yake magana akan matsayi na bautar Allah, wanda ya fi dukkan wani matsayi. wanda shi ne matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa wa mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da sauran mutanen ƙwarai. Kuma wannan matsayi na al'ubudiyya wato zamantowarka mai bautata wa Allah a bisa san ranka, ma'ana a bisa kana so ba a bisa tilas ba. Wani matsayi ne wanda duk bayan Allah suka cakudu da shi suka gaurayi da shi suka tsaya akan wannan matsayi har suka koma ga Allah saboda haka ba wani matsayi bane wanda akan taka shi kuma a wuce shi to Islam Ibn yana ta ƙoƙarin fayyace mana wannan mataki na al'ubudiyya tare da mayar da martani akan waɗanda suke ganin cewa ɗan adam yakan kai wani mataki da bautar Allah za ta faɗi kansa ya zamo daidai ne a gurinsa ya bauta wa Allah ko kar ya bauta masa umarni da hani su zama ɗaya a gurinsa yadda zai yi abin da aka sa shi haka zai iya yin abin da aka hana shi wato masu daidaita saban Allah da yi da da'a ga Ubangiji masu daidaita tauhidi da shirka masu daidaita hanyoyin manzanni da hanyar iblis Shekul islam ibn taymiya yana yi ma waɗannan mutane rabi da masu yin hujja da kaddara a cikin ayyukan, waɗanda sukan zaɓa wa kansu ayyuka munana waɗanda Allah ya hana idan an fuskance su da wa'azi su yi hujja da kaddara yace wa ashabu hadha al-qawl الذين يحتجون بالحقيقة الكونية الحقيقة الكونية كما يدعو في تفسيرات أبايا شيني kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara komai na rayuwa, duk abin zai faru a duniya, Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta shi ya To suna hujja da irin wannan, su ce abin da suka yi na laifi ƙaddara ce, saboda haka ba su zama ababen zargi ba ibn taymiya ce waɗanda suke irin wannan hujja la yaqriduna nuna haɗar ƙau, wannan hujja ta su ba sa sanya ta ko'ina. akwai inda suke riƙe ta akwai inda suke sakinta wanda ya kamata in dan ta zama hujja ce ta ƙwarai, ka riƙe ta a ko'ina a koyaushe amma su masu wannan hujja ba a ko'ina suke riƙe ta ba ba kuma ko da yaushe ba wala yaltazimunahu ba ta lazimtar wannan magana ta su wa inna ma hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum kadai abinda suke bi ra'ayyukan kansu da da san zuciyarsu kama qala fihi ba'd ulama kamar yanda wasu ma wani malami yake faɗa game da waɗannan mutane yake ce ma wani ɗaya daga cikin su anta inda sa'ati qadari sai idan an zo magana da'a in ka yi aikin kirki ka yi abin kirki to shi kenan sai ka zama kadari Alƙadar huna allazina Allah li anfusihim alqadar allazina yanfunahu anillah waɗanda suke kore kaddara daga ubangiji suke cewa dan adam shi ke wa kansa aiki da ya ga dama shi ke wa kansa yayi abin kirki shi ke kaddara kansa yayi abin banza wannan mazhaba ta kadariya idan an zo batun aikin da'a sai mutum ya ce shi ya yi da kansa baya cewa Allah ne ya da tashi sai ya dinga alfahari da aikin na alkhairi amma idan ya yi wata katobara aka nemi a yi masa gyara ko a zarge shi sai ya zama jabari jabari shine wanda ke cewa Allah ne ya da shi shi ba ya da komai a hannunsa duk tashi faɗinsa ai a hannun Allah take to sai ya zama yana hujja da da da da, da kaddara a gurin ma'asiya a gurin ɗa'a, kuma wajen biyayya ga ubangiji sai zama yana kora kaddara to kaga abin ya zama san rai ne ayyu mazhabin wafaqa hawa ka mazhab ta bi duk mazhabar da kaga ta yi daidai da san zuciyarka ita kake bi wa minhum sinfun yad'una at wal ma'rifa daga cikin su akwai wani bangare nasu waɗanda suke ganin sun san haƙiƙanin al'amura suna da kuma cikakken ilimi wa yazumuna anna al-amra wan nahya lazimun liman shahida lillahi af'ala suna ganin cewa ai aiki da abin da Allah ya ce kai aiki da shi ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari wannan idan kana matakin da kake ganin cewa kai kana iya yi kana iya bari ana matakin mutumin da yake ganin yana iya aikatawa yana iya kin aikatawa shine zai bi Allah a cikin shari'arsa shine zai bi Allah a cikin umarninsa shine zai bi Allah a cikin abin da ya hana wa asbata lahu sifat wanda ya wa da kansa sifofi na yi ko gari amma man shahida anna af'aluhu makhluqatun amma mutumin da ya kai matakin da yake ganin ai abubuwan nan da yake yi Allah ne ya riga ya halitta masa su ba yadda za a iya zama kansa aw annahu majburun ala zalika ko tirsa ta sa aka yi akan wannan aikin wa anna Allah huwa al-mutasarrifu fihi kuma Allah shi ke jujjuya al'amuransa da ba kama yuharriku sa'iral mutaharrikat kamar yadda Allah yake jujjuya sauran abubuwa masu jujjuyawa fa innahu yartafi'u anhu al-amra wan nahya wal wa'd wal wa'id fa innahu yartafi'u anhu al-amru wan nahyu wal wa'd wal wa'id suka ce mutumin da ya kai wannan mataki to shi akan akankin kansa babu maganar Allah ya yi masa a yi masa maganar bisharar aljanna ko a yi masa maganar ukuba ko kuma a yi masa maganar A umarni ko a yi masa maganar hali wato dai shi ya take waɗannan matakan wato suka kasa mutane gida biyu suka ce mutum na farko shine wanda shi yana ganin har yanzu abubuwan da yake yi akwai zaɓin sa to mutumin da yake ganin haka to shine zai yi aiki da shari'a mutumin da yake ganin kuma ayyukansa ba da zaɓi a cikinsu to wannan shari'a tana karaya da kansa ba lallai ne ya bi doka ba ba lallai ne ya bi umarni ba ba lallai ne ya bar hali ba ba lalle ne a fuskance shi da batun aljanna ko batun wuta ba kaga wannan ai babban kata ne wa qad yaquluna man shahida al iradata taqaba anhu at taklif sukan yi irin wannan magana al irada din shine kasance ka dinga ganin cewa ai komai nufi ne na ubangiji ba ka da a ciki to in ka kai wannan matakin da kake ga komai naka mai kyau da mara kyau aiki ne na ubangiji to shikenan taklifi wato shari'a ta faɗi da kanka wa yaz'umuna har ma suna riyawa annal qadir cewa al qadir saqata anhu taklif bi shuhudi bi shuhudi iradata wato shari'a ta faɗi da kanshi saboda shi ma ya kai ga matakin ganin komai nufin Allah ne wato komai da komai mai kyau da mara kyau kawai Allah ne ya riga ya rubuta haka ya tsara haka kuma haka yake so gani saboda haka suke cewa shi al-Qadir wanda Allah ya ba mu sa a cikin suratu a suratu kaf fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma Yi wannan qadir waliyi ne daga cikin waliyan Allah kuma ya kai wannan mataki na shuhudul iradati wato ya kai matakin da baya ganin wani motsi nashi nashi baya ganin wani taku nashi takun sani duk abin da yake bayyana daga wajensa aikin Allah ne to da ya kai wannan matakin sai ya zama na shari'a ta faɗa a kan kansa don haka annabi Musa alaihi salam wanda yake rike da shari'a sai suka yi ta karambata da shi suka yi ta karantiya da shi ya ga yaro ya kashe annabi Musa ya ce ka kashe rai shi a sa ta baɗini ta hakika wanda ya kai wannan mataki na da iradati shi abunsa ba laifi ba ne abun annabi Musa a zahirin shari'a laifi ya ga mutane masakinai waɗanda suke galabaitattu suna haya da jirgin ruwan su Yahuda mu bayan sun kyautata wa annabi Musa da shi fadar su nan ma a zahirin shari'ar annabi Musa laifi ne amma a wajen shi Khadir ba laifi ne, saboda shi ya kai wannan mataki sannan kuma sun je an ƙi karɓar su a matsayin baki an ƙi kyautata musu kuma ya ga bangon garin zai faɗi a tayar da shi dan ma a zahirin shari'ar annan Musa bai kamata ba amma shi a shari'arsa ko a haƙiƙarsa ya kamata suka ce to shi annabi a shi Qadir ya kai wannan mataki da har shari'a zahirin shari'a ya faɗi da kansa duk wanda kuma ya kai wannan mataki cikin waliyai ya iya samun wannan matsayi to shi yasa suke cewa maqamul wilayati fi barzakhin ويق الرسول ودون ويق النبي ودون الرسول واتو ويق الرسول ودون النبي مقام الولاية متأين ولدك أقول الله كان أبرزه ويق الرسول مقام النبوة في برزقه ويق الرسول ودون الولي واتو متأين النبتة أقول الله sama take da manzo amma kuma ta kai walittaka ba ashe kaga walittakar ita ce sama da su gaba daya to shi wannan khadir Allah madaukakin sarki ya bamu labarin sa a cikin alqur'ani a suratul kahf labarin sa mai tsawo tare da annabi Musa alaihi salam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya bamu labarin sa kamar yadda yake a cikin sahih bukhari da muslim a hadisin abdullahi dan abbas wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ya tura annabi Musa alaihi salam ya je gurinsa zai karanci wani abu na ilimi wanda bai san shi ba Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam wannan umarni bayan an yi wa annabi Musa alaihi salam tambaya a cikin bani Isra'il cewa shin akwai wani wanda ya fi ka ilimi maimakon ya maida ilimi zuwa ga Allah sai ya ce babu wanda ya kai shi to wannan wani abu ne wanda yake ya shafi ladabi ya kamata idan an ba irin wannan tambaya ka ce Allahu a'lam wato babu wanda ya kai Allah ilimi to sai Allah ya so ya koyar da Annabi Musa alaihi salam wannan don haka sai ya tura shi ya ce akwai wanda yana da wani ilimin da ba ka da shi saboda haka ya tura shi ya je majma'ul bahraini a inda zai haɗu da wannan bawa nashi qadir ya koyi wani abu daga cikin abinda da Allah madaukakin sarki ya koya wa wanda shi bai koyawa annabi Musa ba to wasu malamai suka ce shi Khadir din nan waliyi ne ba annabi bane wasu kuma da dama daga cikin su suka ce a annabi ne ba waliyi bane masu cewa annabi ne suna da hujjoji daban-daban daga cikin hujjojin da suke yi a mafi ƙarfin hujja faɗarsa bayan duk sun gama tafiye-tafiyensu da annabi Musa alaihi salam sun gama rashin fahimta ya kuma fahimtar da shi sai yake cewa wa ma fa'altuhu an amri duk abubuwan nan da ka ga nayi ba da karan kankin kaina na yi shi ba ni na sa kaina ba wane ne ya sa shi al'amrullahi la yutalaqqa illa an tariqi nabiyyin aw an tariqi alwahyi wato umarnin Allah da haninsa baya zuwa wa kowa sai ta hanyar wani annabi ko ta hanyar wahayi in dai abin da za a kira shi shari'a ne umarni ne daga Allah to ko dai ya zo maka ta hanyar annabi wani annabi Allah ya aiko ko kuma ya zo ma shi annabi ta hanyar wahayi to annabin wannan zamani shine annabi Musa alaihi salam shi ko ba shi aka yi ma wahayin wannan abubuwa ba kaga kenan shi Khadir ba ta hanyar wani annabi ya samu abu ta hanyar wa ya samu kenan ta hanyar wa shi ya ce shi yasa ce wa ma fa'altuhu an amri wato wannan abun ba da tankin kaina na yi shi ba kuma haka Allah madaukakin sarki da yake cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina rahma a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar annabi fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik wato a nan Allah madaukakin sarki yana magana akan saukar da annabci da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar cewa an saukar da shi a cikin lailatul qadri Allah ya kira wannan wahayi na na annabci da sunan rahama rahmatan min min haka nan inda Allah madaukakin sarki yake cewa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك هذا لوكتين da Qurayshawa suke cewa ina ma shi wannan alqur'anin wato wannan annabcin me ya hana ba a saukar da shi ga wani babban mutum daga cikin waɗannan alƙaryoyin guda biyu maka ko ta'ifa ba Shin Allah madaukakin sarki yace ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar ubangijin ka wanda ita ce annabta a hannunsu yake kaga anan ma Allah madaukakin sarki ya kira annabta da rahama saboda haka inda ya ce fa waje da abdan min ibadina nahu, rahmatan shine annabci din Allah ya ba bashi annabci wa allamnahu min na ilma wannan yi daidai wa allamaka ma lam takun ta'lam kaga shine annabci a wannan aya to haka anan ma ayar annabci ake nufi saboda haka magana mafi inganci ita ce hadir annabi ne daga cikin annabawan Bani Isra'ila sannan kuma malamai sun yi kai kawo kan cewa hadir din nan yana nan da rai koya mu wannan sabani yi ƙarfi a wajen malaman baya-baya al su suka yi ta sabani irin wannan amma duk abubuwan da ake ruwaitowa ana jinginawa zuwa ga sahabbai Anas da waninsa wani duk bai inganta ba wannan bai inganta ba idan aka duba al-bidaya wa nihaya na Ibn kathir sai ya kawo waɗannan kistoshi da ruwayoyi waɗanda ake jingina ma wasu sahabbai na cewa sun gamu da al-khadir wannan duk bai inganta ba yayi bayani akan wannan a khadir a gurin ahlus sunna kuma maganar da take da take mafi inganci shine ya mutu kamar yadda sauran salihan bayi na baya da annabawa suka rasu to shi ma ya rasu alqur'ani yana tabbatar da haka wa ma ja'alna li basharin min qablika al afa in mitta humul khalidun Allah madaukakin sarki yake cewa babu wani mutum da muka sa shi ya zama mai dawwama bayanka ko mai dogon rai da baya da iyaka bayanka in ka mutu za su dawwama wanda a qadir din nan yana daga cikin waɗanda suke yana daga cikin mutane Allah kuma ya ce wa ma ja'alna li basharin wannan na kira ce fi siyakin nafi a gurin malamai idan na kira ta zo wato aka zo da kalmar da take na kira a irin wannan siyaki na nafi to tana nuna umum saboda haka a hazir shi ma ya shiga cikin wannan aya sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a yakin badar a lokacin da yake daga hannunsa yana addu'a yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam fala ta'budu fil ardh ya ubangiji in dai ka halaka waɗannan musulmi na yanzu waɗannan musulmi yana nufin sahabbansa da suka imani da shi a doron kasa in ka halaka in ka halaka su kuma za a bauta maka a doron kasa ba da kadir yana nan ai kaga ba zai faɗa haka ba tunda kadir yana nan yana bauta ya zai a bauta ba to haka nan wato ya zo a cikin sahih muslim hadisin Abdullahi dan Abbas da Jabir ibn Abdullah da wani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa la ta'ti mi'atu sanatin wa ala wajhi hadhihi al-ard nafsun manfusa babu wata ba za a yi shekara ɗari nan gaba ba a kuma bayan ƙasa akwai wata rai wanda yanzu take numfashi bayan shekara ɗari ta zama tana wannan ya ƙunshi har ba yana nan ba zai wuce wannan lokacin ba sannan kuma a Fadar din nan da yana nan da rai ya kamata ya fito ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama dan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin rundunar da a fita da shi yaƙe yaƙe fita da shi yaƙe yaƙe da imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da taimaka masa da yaƙar makiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya fi abin da yayi na huda jirgin ruwa ya fi abin da yayi na kashe rai ya fi abin da yayi na tada gawo taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi da yayi ya fi waɗannan abubuwa in har zai waɗancan abubuwa yana da rai to da yana da rai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana yayi imani da shi ya zauna cikin sahabbai an fita yaƙe yaƙe da shi amma wannan bata kasance ba babu wani wanda ya rawaito cewa kadir ya zo sun yi yayi mubaya a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je da shi yaƙin kadar ko yaƙin uhudu ko yaƙin Ahzab ko mato Makka babu wanda ya taɓa rawaito wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsi biyadi لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي والذي نفس محمد بيده na rantse da wannan ran Muhammad yake da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam da annabi Musa yana da rai a yanzu babu abinda zai zai isan masa fa ya fito ya yi biyayya gare shi kaga annabi Musa kuma afdalu min al-qadr dan yana daga cikin ulul azm annabi Musa yana daga cikin manya manyan manzanni to annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da a ce yana nan da rai dole zai fito ya zama cikin mabiyana to idan har annabi Musa da yana da rai zai fito ya zama cikin mabiyansa kaga Hazir shi ya fi cancanta a ce ya fito ya zama cikin mabiyan nata musamman ma Allah madaukakin sarki ya dau alƙawarin da dukkan annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqa nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kaga Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Allah ya karbi alkawarra daga annabawa matukar wani manzo ya zo muku da Abdullahi dan Abbas yake cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lama ataitukum min kitabin wa hikma saboda abin da na baku na littafi da hikma thumma ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku Abdullahi dan Abbas yace ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la tu'minunna bihi wa la tansurunna lalle za ku yi imani da kuma lalle hakika za ku taimaka masa Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari daga annabawa akan wannan yace sun sun tabbatar suka ce sun tabbatar yace to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ina tare ina tare da ku cikin masu shaida faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda duk ya keta wannan umarni wanda duk ya keta wannan alkawari ya juya baya to waɗannan su ne fasikai to idan Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa gaba ɗaya cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su fito su yi imani da shi kuma za su tsaya su taimaka masa a cikin gwagwarmayarsa ya ce kuma duk wanda zai ki ya yi haka alhalin yana nan da rai annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to fatiki to ya za a ce kuma qadir yana da rai shi bai fito ya bayyana ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan daga cikin mu'minai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan yana nuna ba haka bane kuma ma in ka ce ba annabi bane ai shi manzo ne to idan an karbi wannan alkawari daga annabawa an ce ko annabi ne sai ya fito ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wali shi ya fi kamata ya fito a bayar da labarurukan masu cewa yana nan da rai suke bayarwa kamar yadda za ka gani a cikin littattafan sufaye da abin da kistoshin da ibnu kathir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya ana gaya mana cewa sadr din nan yana nan da rai amma inda yana can yana yawo cikin duwar wasu da kwazazzabai da cikin tekuna yana yawo a cikin teku maimakon ya fito ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawo a cikin daji tare da namun daji yana yawa a cikin duwatsu tare da kwankwamai kaga wannan bai yiwa a ce akwai wani mutumin kirki a bayan ƙasa wanda zai bar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa kawai suke jari shi yake zuwa aiki shi duk wannan yana nuna mana cewa a hazir ya rasu bawan Allah ne da Allah ya bashi annabta a cikin bani Isra'il kuma ya yi lokacinsa ya gama ya rasu kamar yadda sauran annabawa suka gama ayyukan da Allah ya ɗora musu karatu saboda haka batun cewa kadir yana nan yana yawo a cikin duniya yana bi yana yawo a cikin jeji har yana fitowa yana haɗuwa da wani wali yana gaishe da wani wali ko wani wali yana zuwa su gaisa ko ana ganin shi a bakin rafi ko a bakin ruwa ko a kan duwatsu ko a cikin kwazazzabo ko a rafi ko a menene wannan duk maganganu ne waɗanda suke su ci burutu ba maganganu bane waɗanda suke masu kyawo ba maganganu ne masu nagarta to saboda irin aqidar da aka jingina game da khazir, aka ɗauka wani waliyi ne da yake da wani matakin da yafi na annabci ake ga shi ma wai ya kai matakin da umarni da hadi yana tarayya da kansa saboda haka suke riya cewa shi ma khazir ya kai wannan mataki don haka duk wani waliyi da ya samu matsayi irin na khazir shi ma zai iya zama shari'a bata zama wajibi a kansa ba ko ya yi ko kar ya bi duk ɗaya ne fa ha'ula'i yufarriquna bainal ammati wal khassati alladhina shahidu al haqiqata al kawniyya masu irin wannan akida suna bambancewa tsakanin mutane gama gari irin mu irin mu wanda suka ce mu dole mu bi dolan shari'a saboda mu ba mu taka wannan mataki ba mu ne ya zama dole mu sallah dole mu yi azumi dole mu yi zakka dole mu bar ƙarya dole mu bar annabi manci da yi da mutum da zalunci da waye da wannan duk mu ne ga magarin mutane yake wajibi akan kanmu amma alkhasa yan ajin su barkalla su waɗannan ba tilas bane su waɗannan sun ga haƙiƙatul kauniya sun hango irada saboda haka babu batun su a ce da su su yi wani abu wanda yake shari'a su duk abin da suka yi su aikin da suka yi aikin Allah ne in ka gan su suna sallah to Allah ne yake sallah in ka gan su suna azumi Allah ne yake yi in ka gan suna taka shi yake yi in ka gan suna ma luwaɗi to shi yake ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira saboda haka fa suka ce wal khata alladhina shahidu al haqiqata al kauniyya suka hango komai yin Allah ne kawai fa shahidu anna Allah khaliqu af'al al ibad suka halarto da Allah shi yake halittar ayyukan bayi wa annahu muridun kuma shi yake nufin komai komai kai nufin sa ne wa mudabbirun li jami'il kainat kuma shi yake tsara dukkanin halittu gaba daya waɗannan wannan kungiya a cikin su akan samu man eh, yufarriquna baina man ya'lamu zalika ilman wa baina man yarahu shuhudan suka ce to a cikin ajin a cikin mutane ana samun wanda shi a ilmance yana ɗaukan wannan aƙida a ilmance yana ɗaukan cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake ƙaddara komai ɗan adam tamkar ganye ne a jikin reshen bishiya da iska take kaɗawa ba ya da katakun a wajen motsinsa iskar na ita ke kaɗa shi gabas ko yamma ko kudu ko arewa amma shi ba ya iya motsa kansa kakan iya ɗaukan wannan a mataki na ilimi ka yadda da wannan abinda ƙungiyar jabariya suka yi take cewa duk abinda ɗan adam ya yi ba ya da zaɓi kawai hirsasa shi ake yi suke cewa irada ta ka kalwarar fi mahabbin ri kamar ganyen bishiya ne a inda iska take kadawa kaga ba kaga in kaga ganye yana motsi baka ta shi ke motsa kanta, iska nan ita take motsa shi to haka nan dukkan zirga zirgan mutane da kake gani to kudura ce da irada ta ubangiji kawai take motsa su amma su ba su da wani katabu cikin motsin saboda haka in kaga mutum yana kisan kai ka dauka kawai tura shi ake yi yana yin wannan in ka gan shi yana aikin alheri ka ɗauka kawai tura shi ake yi amma shi ba ya da katabun wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah al alqadar suna cewa Allah ya rubuta komai ya halitta komai sannan kuma ya ba wa dan adam nau'i na zabi ya ba wa dan adam nau'i na zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya jingina wa dan adam wani bangare na mashiya ya jingira masa wani bangare wa hadainahu najdain wanda shine abinda Allah yake nufi da najdain hanyoyi biyu hanyoyin alkhairi da hanyoyi marasa kyau mutum na iya zaba wa kansa inda zai bi halittar aikin ta ubangiji ce Allah shi yake halittar aikin shi ya rubuta aikin a cikin lauhul mahfuz amma dan adam kuma an bashi wani abu na irada an bashi wani abu na mashi'a shi yasa Allah jingina masa mashi'a fa man sha'a wannan ce ta ta, ta, amma aqidar kadariya masu kore kaddara gaba ɗaya daga ubangiji su nuna cewa kaddara ta su ce komai suka yi su suka halitta wa kansu su suka halitta aikin su suka tsara aikin har ma suna har ma akwai waɗanda aqidar kadar ta kai su ga korewa Allah ilimi wanda su ne malamai suke kafirtawa suke cewa ai dan adam ba bai Allah ma bai san zai yi ba sai yayi bai ma san zai yi ba sai yayi din sannan Allah ya ce ah kai ne kake kaza kuma to wannan sune alqadariya waɗanda suka kore wa Allah ilimi ma gaba daya waɗannan malamai ma suna kafarta aljabariya su kuma sune waɗanda suke fuskantar kadariya su kuma gaba daya suna tattara komai da ba da yake fitowa daga bawa su dingina shi da Allah nuna bawa ba shi da katabu to su waɗannan ɗan addinin hakika waɗanda su suke cewa idan abin a ilmanta kawai ka ɗauke shi cewa Allah shi yake kaddara komai da komai ka da tashin ka da faɗuwar ka da tashin ka daga Allah yake to wannan ba zai baka dama har ka tsarayar da shari'a ba ba wanda zai sanar da shari'a shine wanda har ya kai ga halartar abin a zuciyarsa gaba daya wato ya samu shuhudul irada din shi ya hango irada din kamar yadda a a a a a a a wasu sufaye suke cewa wasu waliyansu ma suna hango lauhul mafu saboda suna ga abin da aka rubuta suna gano dan wuta suna gano dan aljanna to in ka kai wannan matakin a lokacin ne at-taklif shari'a take faduwa da kanta. ce fala yusuna taklif amman yu'minu bi zalika wa ya'lamu faqat ba ta sarayar da shari'a ga wanda shi a ilmanta kawai ya san abu walakin yusdunahu amman shahidahu suna sarayar da shari'a ne ga wanda ya kai ga halarto abin a zuciyarsa ko ma ya hango shi da ƙwayar idansa fala yara li nafsihi fi'lan aslan baya ganin shi karan kansa akwai wani aiki da yake fitowa daga bangaren sa وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه هو أن ya حقيقة hakika wato wannan bangare nasu su kawai dan ka abin nan ka tabbatar da kaddara ga kanka ka tabbatar da cewa Allah ke tilasta ka wannan kawai ba shi zai sa shari'a ta faɗi da kanka ba sai ka kai wani matakin da kana hango lahul mahfuz ko kana hango dukkan wani abu da kake yi kawai Allah da yake yinsa to a lokacin ne kake iya tsare da shari'a da kanka wa qad waqa fi hadha tawa'ifu min al-muntasibina ila al tahqiq wal ma'rifati wat tawhid wasu jama'a wasu kungiyoyi daga waɗanda ake dingina su da cewa mutane ne masu tahqiqi masu bin abu keke da keke mutane ne masu ilimi mutane ne masu tauhidi sun fada cikin irin wannan kujiri cikin irin wannan akida mala yace abin da yasa suka fada cikin irin wannan aqida mummuna annahu zaqa niqaquhum niqaquhum an kauni al-abd yu'maru bima yuqaddaru alayhi khilafu sun kasa fahimtar cewa bawa ana sa da abin da aka kaddara masa sa suka ce ya za a kaddara wa mutum ya zan kafiri kuma a umarce shi da imani su ba su ba su bayyana wannan ba Allah ya kaddara wa Abu Jahal ne zan kafiri ya kaddara Abu Lahab ne zan kafiri kuma a zo a ce Abu Lahab ne imani ta da imani ya kaddara ma wane zan farawo kuma a zo a ce zan mutumin kirki dan kasuwa wannan bai yiwa eh duk wani wanda aka kaddara masa wani abu to ya za a umarce shi da sabaninsa so ka ce ba za su iya fahimtar haka ba kama za ka ni tsakon mu'tazila wa nahu min al ta azali wanda mu'tazila kuma abin da ya kai su ga korewa Allah kaddara ke mu'tazilawa wata kungiya ce wacce ta bayyana a karni na biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna da akidoji miyagu waɗanda suka saba wa akidar sauran musulmi ahlus sunna mu'tazilawa suna da akidoji miyagu waɗanda suka saba wa sauran akido na musulmi ahlus sunna sun yarda da wasu ƙa'idoji ko rukunai guda biyar na farko abin da suke kira at-tauhid su at-tauhidi a gurin ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka tabbatar da shi zaki ne kawai a gane ba za a gane ba ya za a ce a kore wa Allah sifofinsa gaba ɗaya a ce Allah alimun ne amma bila ilmi tsadirun ne bila kudura, sami'un ne bila tabi wani ai ba zai ba za ka gane shi ba wannan irin tauhidi sai mu'tazila sai mu'tazila wannan tauhidi a wasu wasu wasu kuma su ce tsadirun bi kudiratin hiya huwa sami'un bi sam'in huwa huwa ba na jin za a gane wannan tauhidi to wannan shine tauhidin mu'tazila don haka in za ka zama mu'tazili Allah kiyaye sai ka yadda da wannan sai ka yadda da alwa'd wal wa'id sai ka yadda da abinda suka kirawo alwa'd wal wa'id alwa'd dai shi an san alkawarin alkawarin alkhairi alkawarin bushara alwa'id kuma alkawarin narko sun ce tunda Allah ya yi ka ya ce ka bauta mata ka yi sallah ka yi azumi ka yi waye ka yi ne ka yi ne to in ka yi ka gama har ka mutu wajibi tilasti ya ki koya su ya saka aljanna sannan in ka ƙi masa da'a ka saba masa ko ya ki koya su ya ƙona? ya zai ce Ka yi ɗa'a ya sa saka aljanna in kai laifi zai sa kauta? wani ya yayi laifin kai ka yi da'ar kuma a sa saka aljanna tare sai ba zai yiwu ba saboda haka kila sai yi ɗaya, wanda ya saba aka saba masa ya saba masa ya sa shi wuta wanda kuma yayi yayi daidai ya sa shi aljanna shi da cikin alwa'd wal wa'i kila ka yadda da aqidar al manzilatu bayna al manzilatayn almanzilatu bainal manzilatayn wato mumini ne mai saban Allah in aka samu mumini yana sallah ya da'awa da aka kuma yana hada da to shi ina za a kai shi mun ce in yayi tilas a bashi in ya ki tilas a bashi to yayi wannan yayi wannan ina za a kai shi sai suka ce kawai tsakiye shi baya wuce shi ba, aljanna yana nan yana rede tsakanin mu a gurin mu ahlus sunna mumini mai saban Allah amruhu bi yadillah in sha'a azaba wa in sha'a afa an wannan ita ce mu aqida mu al'amarin sai na hannun ubangiji na farko ba mu kore masa sunan imani dan yayi saban Allah ba mu kira shi ba mu ba za mu tabbatar masa da sifarsa ta imani Allah ya kirawo mutanen da suka yi fada suka yi kashe-kashe a junan su duk da ba abin kirki bane amma Allah ya kira su ne wa in ta'ifatan min al-mu'minina fatatala wa in ta'ifatan min al-mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu jama'a biyu daga cikin mu'minai sun yi yaki a junan su kaga Allah sai kirawo su mu'minai kaga ba an kore masa sunan imani ba suna nan mu'minai a wurin mu'tazila ba a ce masa mu'mini ba a ce masa kafiri fasiki bi manzilatin bainal manzilatayn wato shi ba mu'mini ba shi ba in ya shiga wuta kuma ba fita har abada muqalladun finna wannan rukuni ne na uku rukuni na hudu al'adlu al'adlu wato adalci adalci shi ya ja suka korewa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da wata kaddara wai ya kaddara kaza ya kaddara kaza in ya kaddara maka laifi kuma ya kama ka da laifin ai bai adalci kuma ai an ce wa mara rabbuka bi zallamin lil abid wa ma kana Allahu bi yuzlimakum to saboda Allah ya kore wa kansa zalunci ashe adali ne tunda adali ne bai yi wa ya kaddara maka abu kuma ya kama ka da laifi kawai aka san su kore kaddara daga ubangiji wanda har masu zurfafawa cikin aqida suka kore ilimin ma gaba daya suka ce bai ma san za yi ba sai ka yi ya gani wanda malamai suka ijma'i kan kafirta gudatun qadariyya sannan aqidar su ta biyar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar abun mu ahlu sunna al'amru bil ma'ruf matakai ko wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga munkari man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari ya canza shi da hannunsa wannan wani mataki ne da ba kowa zai iya ba sai wanda yake da fawa a hannunsa a gidanka za ka iya canza da hannunka saboda fawar a hannunka take a ciyaman a gundumarsa zai iya canzawa saboda fawar a hannunsa take gwamna cikinsa zai iya canzawa saboda fawar a hannunsa take shugaban ƙasa a ƙasarsa zai iya canzawa na ƙasarsa saboda na ƙasar a hannunsa take awa zai canza da wata kasa ba to in ba zai iya ba da illa lam sa'i fa bi lisanihi yayi da harshen sa kaga harshe yana da buƙatar kasancewa abinda ake yi ba daidai bane kuma zaka iya bayani a fahimce ka yana buƙatar ilimi kenan kai wa'azi kai karantarwa a gane abin da yake daidai a gane abin da ba daidai ba don ka kawo canji cikin al'umma wannan wajibi ne gare ka kaga wanda ba shi da wannan kudura ba shi da ikon yayi bayani a fahimce shi ko ba da ilimin da zai bayani ya faɗa da hujjarsa kaga bai zama wajibi a kansa ba to in ba zai iya ba fa bi kalbi sai ya dawo ki abin da zuciyarsa wa zalika adhafu iman wannan shine mafi raunin imani wannan shine matakan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a gurin ahlus sunna a gurin mu'tazila tilas ne ayi amfani da tilas ne kawai babu makawa duk sanda aka samu wani azzalimi kada a sake a ce ya fi karfin kawai mu tashi niyyar da za mu ga mun kwaci kawai kaga wannan mu ya saba daga aqidar mu ta ahlus sunna da muke auna abubuwa da maslaha da mafsada muke cewa abin da ke da kai maslaha a ciki kuma babu mafsada ko kuma <laughs> a mafsadar kaɗan ce maslaha ita ta firin jaye to shikenan sai ai amma abin da mafsadar ta firin jaye ko da akwai maslaha a ciki barnat ta firin jaye to mu a gurin mu ahlus sunna ba ba a daukan wannan don haka ba za mu ce yanzu a fito a dau makami a tafi Abuja a kutsa Asarot sai an fidda Obasanjo da karfi an sa musulmi ba ba za mu faɗa haka ba saboda mun tabbata mafsadar wannan tafi maslaha ta ciki kafin ma ka fita daga Kano an murtiki an an kuma daga ran nan kuma kun shiga wani halin haita baita saboda haka ko muna auna abu da maslaha da mafsada muna auna abu da ikon mutum da rashin ikonsa da karfin mutum da rashin karfinsa da kwarewarsa da rashin kwarewarsa to abun mu'tazila babu wannan kawai al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar wajibi ne amma kowane irin hali yasa a za ka samu suka yi ta to waɗannan sune al-usulul khamsa da mu'tazila mutumin da zai shiga aqidan mu'tazila sai ya yadda da waɗannan abubuwa in ya yadda da wasu bai yadda da wasu ba baya mu'tazilawa tun a wancan lokaci da suka bayyana a ƙarshen ƙarni na farko a farkon ƙarni zaidul allah an samu irin su abu ali jabba'i wanda shine malamin abul hasan al-ash'ari shugaban mazhabar ash'ariyanci sa babban malaminsa shine abu ali jabba'i wanda wani jigo ne daga cikin jigogin mu'tazila shi kansa abul hasan al-ash'ari da ɗaya ne daga cikin mabiyan wannan mazhaba din daga baya ya balle ya kore ya gyaggyara wasu abubuwan duk da wasu abubuwan ba su gushe ba a mazhabar ash'ariyanci akwai mutazilancin a ciki shi yasa ash'ariyanci wani mataki ne daga cikin mutazilanci har yanzu shi'a rafida shi'a waɗanda suke bin shi'a a ƙasar iran ƙasar farisa har yanzu wannan mazhabar mutazilanci ita ce mazhabar su aqida saboda haka wanda zai shiga shi'a ya fahimta wannan ita ce aqidar shi'a ta fuskar tauhidin mu'tazilanci kila mu waɗannan dubogin ɗan shi'a ɗin namu ba su ma san haka ba shi ya ɗauka shi alkawai ya zagi sahabbai ne to ai tana da faɗi in yana so ya zama dafaffen ɗan shi'a narkakken ɗan shi'a baƙin kumurcin ɗan shi'a to ya kamata ya san wannan ya kamata ya san wannan aqidar shi'a an gina ta ne akan aqidar mu'tazilanci bayan shi'a din kuma akwai mu'tazilanci saboda haka kumurci ne mai kai biyu akwai mu'tazilanci akwai shi saboda ka mu'tazilanci mu'tazilawa sun kasa gane Allah ya kaddara abubuwa ya rubuta su a lauhin mahfuz ya ya ya san da su tun kafin su wakana to ba su iya fahimtar wannan ba kamar yadda waɗancan masu addinin hakika wato sufayen da suka yi zurfi a cikin sufancin nasu har suke ganin cewa su ayyukan da suke yi ba kawai su ne ba su suke yi ba Allah ne yake yi sun kasa fahimtar batun Allah ya rubuta kaddara kuma ya ba wa dan adam wata dama ta ya zaɓi abin da yake so ya yi koyi abin da in ka zaɓi abin kirki sai Allah ya taimake ka akai in ka zaɓi abin tsiya to sai Allah ya barka akan wannan ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين كنا معتزلة ابن تيمية هنا سوى نونا منا عند معتزلة لأن الدين الحقيقة سكهه لكما ونيه فزما شري نعني منا بيان سوى معتزلة to yana so ya gaya mana addinin hakika waɗanda suka zurfafa cikin sufancin da irin aƙidar su ta cewa kana kaiwa matakin da zaka ga komai da kake yi Allah ne kawai yake yin da su waɗancan mu'tazila da suke korewa Allah kaddara wasu ma daga cikin suke kora Allah ilimi sun haɗu a nan to amma kuma akwai inda suka rabu su mu'tazila asbatat al-amra wan nahya shar'iyyain sun tabbatar da umarni da hali mu'tazila abun su in ma ka saba umarnin Allah wuta har abada in ka bi Allah ka shiga aljanna kana saba umarnin sa wuta har abada saboda haka kaga sun tabbatar da shari'a sun tabbatar da shari'a dun alqada'i wal qadar kaddara ce da hukuncin ubangiji ba su tabbatar ba alladaini huma iradatu llahi al'amma wa khalquhu li af'ali al-ibad wa takaddarata suka kore ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya nufa gaba daya a halittunsa duka da kuma halittarsa da yayi wa ayyukan bayi wa ha'ula'i wa ha'ula'i asbatu al-qada'a wal qadar su kuma waɗannan yana nufin su masu a tsufaye ‘yan hakika asbatul qada wal qadar sun tabbatar wa da Allah hukuncin sa da kaddararsa har ma suna ga duk abin da suke yi motsi tashin su Allah ne yake yin sa kawai saboda haka sun tabbatar da kaddarar sun tabbatar da hukuncin wana faul amra wan nahya amma sun kore umarni da hani sun kore shari'a fi haƙƙi man shahidul man qadar ga wanda shi ya hango kaddar iz lam yumkinuhum nafi zalika mutlaqan dan ba su iya kore abin duka sun ce in ka hango kaddarar ka hango lawil mahfuz ka kai wannan mataki ba kai ba shari'a in baka kai ba kana a matsayin irin namu ya ku bayi to kai ne zaka je masallaci kai za a ga wata kai azumi kai in kana da kuɗi ka bada zakka amma in ka kai wancan matakin abin ya da kanka ba su kore abin duka ba ba su iyawa sai suka raba mutane ajibi da ajin yan tubarkalla da kuma ɗan ajin ɗan bayi ya ku bayi to shine ibnu taymiya yake nuna mana da waɗancan mu'tazila da waɗannan su ba maye masu addinin hakika wa ya fi zama mafi sharri wa qawlu ha'ula'i sharrun min qawli mu'tazila li lam yakun fi min haula ya لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الامر والنهي ويقولون انه صار لي الخاصه وربما تعودوا على ذلك قوله تعالى واعبدوا ربك حتى ياتيك اليقين فاليقين عندهم هو معرفه هذه الحقيقه وقول هؤلاء الكفر صريح وان وقع فيه قواعد لم يعلموا انه كفر فانه قد علم بالاقتباس من دين الاسلام ان الامر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى ان يموت لا لا يسقطان لا يسقطان لا يسقطان عنه لا بشهور القلم ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن اعترض على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة لديهم وهذه المقالات هي محاكاه لله ورسوله ومعاناة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات فقد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن السلام لا تجب عليه مثل بنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الفاحشة حلال له لأنه قال كالبحر لا تكفره الذنوب ونحو ذلك ابن تيمية yake cewa wa qawlu ha'ula'i aqidar waɗannan sufayen masu masu masu masu bin mazhabar haƙiƙa sharrun min qawlil mu'tazila ya fi sharri daga ra'ayin mu'tazilawa ya fi na mu'tazila sharri na mu'tazila sun tabbatar sun kore kadar amma sun tabbatar da shari'a waɗannan da suka tabbatar da kadar sai suka kore shari'a shi yasa lihaza lam yakun min as-salaf min ha'ula'i ahad a magabata ba a taɓa samun wani wanda yake bisa ga aƙidar waɗannan masu zurfafawa cikin sufaye ba babu irin mun ce mu'tazilanci ya fara tun ƙarshen ƙarni na farko da farko zuwa farkon ƙarni na biyu wanda ya fara ƙirƙiro wannan mazhaba shine wasu ibn Atha wasu ibn Atha ɗaya ne daga cikin almajiran da suke zama majalisin al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri ya rasu shekara ta ɗari ta ɗari da ɗaya ɗari da goma ya rasu shekara tana ɗari da goma saboda ka wasu ibn Abba ɗaya ne daga cikin almajiransa bayan an yi wa al-Hasan al-Basri tambaya game da mumini fasiki game da mumini fasiki me ya hukuncinsa ya ce mumini ne fasiki ma'ana ba za a kore masa sunan imani ba sannan kuma in Allah ya so zai yi masa afuwa in Allah ya so zai masa azaba yana faɗar haka sai wasil ibn Atha da dan uwansa Amr ibn Ubayd al-Basri sai suka tada hayaniya yaya mutum zai yi wa Allah laifi kuma a ce shi mumini ne ya zai wa Allah laifi kuma a ce zai iya shiga aljanna ya zai wa Allah laifi a ce in ya shiga wuta zai iya fita saboda ga suka ce su ba fahimci wannan ansa ba sai suka yi wa malamin su tawaye an ce daga nan ma aka kirawo su mu'tazila din saboda fadar hal Hasan al-Basri da yake cewa i'tazalana wasu, domin sun ware sun koma can suka kafa ta su dabar nasu majalisin duk wanda ya zo ya je gurin Hasan al-Basri ya yi masa fatawa ya ansa masa ya zo zai wuce sai su tare shi me ya ce maka in sun ji ba yadda suke so ba sai su warware da sun ji ba yadda suke so ba sai su warware masa to kun ga kusan tun da tun da jumawa aka samu mu'tazila duk da abin yayi ta yin fadi yayi ta yin fadi an yi ta ƙara ƙara a cikin abubuwan tun da don haka barna take farawa za ta fara aikin kanwa da ce kwa ɗaya amma sai a yi ta mata gyare gyare a yi ta mata kuskure ma ana ta liƙa wasu bidiyoyin a cikin ta za ka kalli bid'a inda ko ta bid'a za ka ɗauko tarihin ta za ka ga cewa sanda ta fara wata ƴan ƙanƙanuwa haka aka fara ta daga baya ake ta ƙara ƙara ake ta ƙara ƙara ana ta faɗaɗa ta har ta zo ta zama wani abu wanda ba za ka iya cewa za ta tsaya nan ba in tafiya ta tafiya kuma ba ka san me za ta zama ba yanzu za ka ɗau tarihin maulidi ka ɗauki maulidi ko kai a iya shekarunka kawai ka kiyasta maulidi da yadda yake da da yadda ya zama yanzu sai ka ga ƙare-ƙaren to tunda ba Allah ne da mai tsara shi ba inda Allah ne da manzansa suka tsara shi za su sa sharuɗa da dokoki da sanda za a yi da sanda in ya wuce to ya wuce lokacin sa ya wuce eh da kaifiya ya za a yi ko da a wani lokaci kuma za a yi amma in ba tsarin Allah bane mutane ne suka tsara to za su ta yi tsare-tsaren su ba wanda zai iya ce musu kanzil saboda haka tun ana yin ranar sha biyu aka dawo ana hada da ranar suna aka da ana yin tari ana yin rakiya aka dawo a yanzu daga taryan za a ɗauko kuma tiryan tiryan kullum kullum har rabiul awwal ya kare kuma a shiga rakiya rabiul sani wato sai wazan ya zama gaba ɗaya kuma mulki da tsaki to kaga da yake ba an fara da karanta yan yan kasidu haka da su abin da kissa sirar annabi sallallahu alaihi wasallama dattawan unguwa su haɗu da malamai ya wuce nan kuma ana shigar da yara ya wuce ana aka da ana shigo da yan mata aka dawo kuma ana rawa ana kiɗa ana rawar indiya ana cakuɗuwa maza da mata wato ana ta shigo da wasu abubuwa to haka bid'a take farawa don haka mu tazaranci san dai fara bai fadin haka ba amma tafiya sai tafiya har ta kai a mu'tazilawa sun kasu mazhabobi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban kuma kowace ƙungiya tana kafarta ɗaya ƙungiya duk kuma sunan su mu'tazila Abu Aliyu Jabba'i da Abu Hashim Jabba'i uba da da uba ne da da uba ne Abu Aliyu Jabba'i a Basra Abu Hashim a Bagdad, uban a Basra dan a Bagdad, dan yana da mazhabarsa uban yana da mazhabarsa dan ya kafarta uban uban ya kafarta dan kuma duk sunan su mu'tazila wa qawlu haula sharrun min qawlil mu'tazila ibnu taymiya yace maganar waɗannan sufaye yan hakika wato ya ta fita mu'tazila sharri لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد دان هكا أتكين مغباتا با أسامو أي من إلم مغانا إلم تاسو با وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين كي محجوبي كي نذاك بشرع كي لأك تأري كتكاس هنغو لوه المعبود كتكاس فنائي تكين cikin zati ka kasa waye ka kasa waye to kai ne kai ne shari'a take kanka allazina lam yashhadu hadhihi alhaqiqata alkawniyya wadanda basu ga wannan haƙiƙa ta kasancewar ubangiji ya rubuta ya rubuta ya kaddara ya ya tsara komai mutum dan adam baya da katabus ba ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذه الحقيقه يسقط عنه الامر والنهي saboda haka suka ce wanda ya kai ga gano wannan haƙiƙa din to umarni da hani ya faɗi da ya faɗi da kansa wa yaquluna fi innahu sara min al ya zama ɗan ajin tubarkalla wa rubbama ta'awwalu ala zalika qawluhu ta'ala wa taqila ma sun dau Allah da yake cewa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ka wa Allah har lokacin da yaqini zai zo maka a tafsiri na gaskiya al-yaqin huwa wa Allah har zuwa mutuwarka a gama ranar da za ka daina kenan to su suka ce a al yaqin shine ka kai ga wannan mataki ka hango wannan hakika din shine yaqinin da ake nufi fa abud rabbaka kai ta bauta kai ta bauta har lokacin da za ka kai wannan ajin da ka zama dan wannan ajin shikenan ka daina bautar wa qawlu haula'i sare. Ibn ibnu taymiya yace maganar waɗannan mutane kafirci ne karara wa in waqa fihi tawa'if lam ya'lamu annahu kufr ko da wasu sun auka ciki waɗanda ba san kafircin bane ko da an samu wasu wanda ba su san kafircin ba ne sun fada cikin wannan aƙida zai hana a ce kafircin ba an gane ko tsakanin mu ce kaza kafirci ne ko mu nuna wane bi ainihi mu ce kafiri ne akwai wasu abubuwa da za su da mutum zai fada kafirci amma su hana a kafirta shi saboda kasancewarsa ya tashi a gurin da babu ilimi bai san wani abu ba sai wannan bai san wani abu ba sai wannan yaron da aka rene shi a kaulaha a gidan kaulaha ai ba zai tashi da wani abu sai wani saboda haka bai shiga wani guri ba kullum a cikin wannan gidan yake kuma a kira da ake dura masa kenan kaga bai ba zai zama daidai ba da wanda yake cikin gari na Kano yana jin sautin sunna nan da can yana ji ana ta bayani a rediyo da ko ina ana bayani ba zai zama ɗaya da wannan ba ko wanda ya tashi a ƙauye ya tashi a ƙauye ya ga ana bautar wasu kaburra an ce waliyai saboda haka tun yana karami yana bauta ma waɗannan kaburra yana musu sujjada yana musu yan yanke yanke haka bai sani ba ba daidai yake da wanda yake cikin birni ba inda ilimi ya yawa ilimi ya yaɗu makarantu suka zama ga sunan ko ina da ina masallatai na sunna ga sunan ana ta karantarwa ba zai zama dai wanda yake cikin ƙauye ne wanda shi kansa malamin ƙauyen ba ya da abin da zai iya karanta masa wa faqilu shay'i la yu'ti wanda ko ba ya da abu yaushe zai baka shi yasa malaman sunna suke cewa akan iya samun abu kafirci ne amma ba laisa bid darura wanda ya fada cikin abin ya zanta kafir saboda wasu dalilai suke cewa ba a kafirta mutum hatta illa idza banat lahu mahajja wa qamat lahu hujja sai hanya ta zam raga ta nan ta gaskiya sannan hujja ta tsaya gaba gare shi ya ganta to a lokacin ne akan ce to an yanke masa hanzari amma in ba haka ba ba a kafirta shi akwai su da dama da suke nuna wannan mutumin da ya rayu cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu labarin sa kamar yadda yake cikin sahih bukhari ya rayu cikin saban Allah da da da da yin da yin zalunci da cin da cin dukiyar jama'a ba bisa haƙƙi ba da ya zo mutuwa ya tare ƴaƴansa ya ce ni ba ubanku ne na ƙwarai ba suka ce eh ni ba ubanku ne da nake kyautata muku ba suka ce eh ka zan uba mai kyautata mana yace to ga wasici in na mutu ku kama gawata ku kone ta bayan na mutu ku kona gawata bayan kun kona gawata ku sheke ta tabi iska tabi iska ta shiga teku ta shiga ina ne domin la in qadara Allahu alayya la yu'adhibanni 'azaban ma 'azabahu ahadan qabli in har Allah ya iya ya tashe ni to zai mun azabar da babu wanda zai yi wa irin ta to shikenan bayan sun abin nan ya mutu din suka zartar da wasiyar mahaifinsu Allah ya ya tara dukkan toka da take cikin ruwa da wadda take cikin ƙasa gaba ɗaya tashe shi bi kun fa yaqul ya zo gaba gare shi ya kawo shi gaba gare shi ya ce da shi man hamalaka ala hadha me ya ja kai irin wannan wasici a yi maka irin wannan ya ce kashi ya tuka rab tsoronka na ji ya ubangiji kaga aqidar sa bai yadda in an yi masa haka Allah zai tashi shi shi yasa yace ku yi min haka saboda in ya iya hada ni kaga wannan akwai inkarin kudurar ubangi wanda wannan kafirci ne to amma bisa ga jahilci yayi wannan kafirci yana da imani yana da tsoron Allah a zuciya jahilci ya dauke shi yayi wannan yayi wannan abu sai Allah ya gafarta masa to ashe idan akwai jahilcin da ilimi bai zo ba ana yi wa mutum uzuri ana yi wa mutum uzuri shi yasa akan yi wa awam gama garin mutane da basu yi karatu ba ba su san menene ilimi ba akan musu uzuri sabanin limaman manya-manyan wanda sun san gaskiya suke koyewa ne ibnu taymiya yake cewa wannan magana kafirci ce karara wa in waqa fihi tawaifu lam ya'lamu annahu kufur. ko da wasu daga cikin wasu kungiyoyi sun auka cikin ba san kafirci ne ba fa innahu qad ulima bil istirari min dinil islam duk wanda ke musulmi duk wanda yake musulmi ya sani ba sai an koyar da shi ba shine bil istirari ya sani ba sai ta hanyar an koya masa ba annal amra wan nahya lazimani li kulli abdin bin umarni da barin abin da Allah ya hana abu ne da ya lazimci kowane bawa ka bi umarni ka bi abin da Allah ya hana wannan lazim ne ga kowane bawa abu ne da ya lazimci kowane bawa ma dama aqluhu hadira matukar hankalinsa na jikinsa ila an ya mutu har ya mutu babu mutumin da yake bawa umarni da hani yake saraya ya faɗi da kansa matukar yana hankalinsa na jikinsa har zuwa mutuwarsa la yasqutani an umarni da hani ba su faduwa ga mutum la bi shuhudi al qadara wala bi ghairi zalika ba wai ya gano kaddara ko ya ki gano ta ba haka abin yake faman lam ya'rif zalika wanda ya tashi cikin wata al'umma ana koyar da shi cewa zai iya yin wata tarbiya da zai ga Allah ko ya zama Allah ko su haɗe da Allah ko Allah ya sauka jikinsa ya zama shari'a ba ta zan dole gare shi ba ya iya ma sauke ba wasu wasu ma sa iya laifi ya ce ku dora min ne zan iya ɗauke muku duk a garin nan akwai su akwai su na san wanda yake zuwa kasuwa kasuwa kurmi ya yawo ya ce suwa yake da laifi ku dora min na ɗauke muku yana yawo da tarbansa suna faɗuwa suna gaishe shi wata rana ya zo ce fashi ya fara jin kansa na ciwo laifukan fa sun fara yawa ɗan rage kaɗan kan <laughs> banza faman lam ya'rif zalika wanda bai san haka ba bai san umarni da hani wajibi ne akan sa ba urrifa hutu a sanar da shi wa buyina lahu a bayyana masa a yi masa karatu a karantar da shi a yi masa bayani fa in asarra in ya toge ya kirje ala atiqadi shuquqil amri wan nahi yace shi zai ci gaba akan umarni da hani ba zan wajibi akan sa ba fa innahu yuktal to a kashe shi zindiki ne a kashe shi zindiki ne shi eh, wannan shine abin da malamai suka faɗa in aka duba tafsirin qurtubi a a suratul a karkashin kissar khadir ya zo maganar khadir ya kawo domin a mazhabar malikiya az-zindiq la yustata wa inna ma yuqtal a mazhabar malikiya zindiki ba a aje shi a ce tuba a hukunci ga mazhabar malikiya kashi kisa ne kawai ba maganar ya tuba a ba shi wasu kwana uku a ce wai kuma dan zindiki ne zindiki ba ka iya sanin me yake me yake dauke da shi to ibnu taymiya kuwa yana ganin a bangaren hudud bangaren haddi da bangaren ukuba yana cewa mazhabar malikiya ta fi sauran sauran sukan yi dan sassauci amma mazhabar malikiya ba sassauci shi yasa za ga a malikiya ne ta'aziri yake kaiwa ga kisa sauran babu a mazhabar Abu Ahmad ibn Hanbal ta'ziri bai kaiwa ma bulala goma amma a malikiya an yadda alƙali idan wani ya yi wani laifi da yake ganin babba ne ko da ba, ba haddi to ta babin ta'ziri babin yin horo ya hora shi ko da da cewa aka shi to wannan kofa tana da faɗi a malikiya shi yasa alƙalan malikiya a tsawon tarihi suka yi ta zubda jini suka yi ta zurin jinin mutane in ka kula ibnu makhluf alkali ibnu makhluf wanda yawa ibnu taimiyya shari'a kaga ta a kashe shi su abun su dandanan ne in ka saba aka gaci to ayi wannan a ladabtar da shi tunda ba haddi yayi ba to amma da a mazhabar su ta'ziri yana kaiwa ga kisa sai sai kawai a kashe to yana daga cikin kuma ta wani nahiyar wannan yana daga cikin abin nan ma'akif aibi na ita kanta mazhabar a wannan babin ƙofar ta'ziri a buɗe ta haka a ce kawai a iya kashewa ma usulin diki abun su kisa ne shi yasa ibnu taymiya wannan ya zaba shi yasa bai ce yustatabu ba cewa fa in asarra ala atiqari suqut al-amri wan nahyi fa innahu yuqtal wa qad kasurat mithlu hadhihi al-maqalat al-musta'khirin malaman karshe karshe suna da irin wannan maganganu yawa musamman su bayan karshe karshe su bayan farko kan ba san wannan ba waɗanda ake jingina wa sufanci irin su Ibrahim ibn Adham irin su Junayd ibn qasim ibn junayd wanda ake cewa sayyidu ta'ifa irin su at-tusturi duk ba san wannan aqidun ba irin su abdul qadir jilani duk ba san wannan aqidun ba amma na baya bayan su su suka fi faɗaɗa wannan aqida wa amma al-mutaqaddimun min hadhihi al-umma amma magabata cikin wannan al'umma falam takun hadhihi al-maqalatu ma'rufatan fihi irin waɗannan maganganu wani ya bigi kirji ya ce ni ne Allah ba san wannan ba wa hadhihi al-maqalatu hiya muhaddathu lillahi wa rasulihi kuma wannan magana kan garewa Allah da manzansa ne wannan aqida kan garewa Allah da manzansa ne wa mu'adatu lahu kuma gaba ne yayya ce ga Allah wa saddun an sabili kuma kare saddi ne shiga daga bin tafarkin ubangiji wa mushaqqatun lahu kuma kaucewa ubangiji ne wa takdhibul rusuli kuma ƙaryata manzanni ne wa mudaddatun yi wa Allah kishiya da cikin hukuncinsa wa in kana man yaqulu hadhihi al-maqalat qad yajhalu dhalika a iya samun wani yana irin wadannan maganganu bisa jahilci wa ya taqidu anna hadha alladhi alayhi huwa anna hadha alladhi huwa alayhi huwa tariqur rasul ya maza cewa abin nan da yake kai shine hanyar manzon Allah wa tariqu awliya illahi muhaqqiqi shine hanyar waliyan Allah na gaskiya fa huwa fi dhalika bi manzilati man ya'taqidu anna as-salata la anan daidai yake da wanda yake ganin sallah ba wajibi ne akan listigna'ihi anha bima hasala lahu min al-ahwal al-qalbiyya don yana ga abin da ya samu na tarbiyyar zuciya na gyara zuciya ya ishe shi ba sai yayi sallah ba aw anna al-khamra halalun lahu ko ya halatta shi ya sha giya likaunihi min al-khawas alladhina la yadhurruhum shurbu al-khamr don yana cikin kebantattu zababbu waɗanda shan giya ba ya cutar da su aw anna al-fahishata halalun lahu ko yayi al-fasha yayi zina ko luwadi halal ne li'annahu sara kal bahri don ya zan kamar teku la tukaddiruhu dhunub wanda zunubi baya gurɓata shi ya zama teku na lada na, na aikin alheri na zikiri na wazifa. duk zunubin duniya bai gurɓata teku saboda haka sai abin da yake so wato duk inda sofanci zai yi takatutu kuma a yaɗa shi da ƙarfi sai ka samu laifuka sun yawa sai ka samu laifuka sun yawa abu saboda ana karanta wa mutane cewa akwai matsayin da za su je shari'a ba sai ba zama dole a kansu ba akwai wani zikirin da za su gatarin zikiri ne shi in ya rasa zunubi to alherin ka zai ta sara ladan ka zai dinga sara saboda haka dole sai kana tarka da laifi don ya samu abin sara kaga ana samun irin wannan a cikin al'umma ai dole ne ai tabarna dole ne ai ta samun ɗan luwadi ka samu manyan manyan mutane kuma ɗan luwadi ah, ka samu manyan mutane mazinata ka same su barayi dan suna ga akwai wani zikiri guda ɗaya da in sun yi shi har su mutu sai ma in sun je lahira a musu wato duk abin da za su yi a nan ba zai taba ma jarinsu ba sai sun je lahira suke bin Allah ciki kaga irin wannan ai dole ne ai ta barna to kuma duk sufanci yana yana da rawa babba da ya taka wajen yada irin wannan dan duk tana duk a cikin karantarwa ake faɗar wannan ka zo ga wani wuri za a baka in kai zaka zama kaza zaka zama kaza zaka zama kaza zaka zama kaza saboda haka sai wani ya je ta tsiyarsa ya je ya karɓi shugabanci ta sata kuɗin al'umma ya gallaza wa jama'a ya hana su sakat ya hana su sararawa ya hana su lumfasawa ya cinye kuɗin su ya zalunce su ya daddaure masu neman haƙƙin su kuma ya zo gaban shehi shehi ya shafa masa kai ce an gafarta maka har yanzu akwai ƙasashen da shugabannin ƙasa suna zuwa ga gindin shehi da yanzu shugaban ƙasar Senegal duk bayan 'yan satuttuka sai ya je shehi ya shafa kansa to wannan ce yana shafa kansa wannan shafa kan ai akwai abin da take nuna ya sa masa albarka ya ɗebe masa laifi mu zama kamar kiristoci ana sai da aljanna ana sai da aljanna akwai ɗariƙun da ake sai da aljanna musamman a Europe a Europe akwai wani program da Aljazeera suka yi suka bi ɗariƙun sufaye na Europe ya je wani masallacin ɗariƙan da Shabandiya an yi listin sunayen waɗanda suka sai aljanna da fan Stalin fan hamsin ka saya an biya an sa sunanka ga kanan saboda haka duk mai so sai je masallacin ya biya kuɗi shikenan sai a rijistar sa shi ya sai aljanna to dan me wannan ba zai tsiya ba dan mai ba zai laifi ba shine ibn taymiya yake cewa wannan abu babban laifi ne kuma fada ne da Allah ta manzanni ne sabawa Allah fito na fito da shi ne mushaqqatun ne lillahi wa rasuli ka koma gefe ɗaya shari'a na gefe ɗaya ba ku tafiya akan turba guda ɗaya saboda haka babu wani matsayi da mutum zai kai bautar Allah ta sare da kansa babu wani matsayi da mutum zai kai Allah ba zai cafke shi da laifinsa ba in ya so saboda haka matsayin bauta na ubangiji matsayi ne da mutum baya fita da kansa matukar yana da rai wa abudu rabbaka hatta ya al-yaqin sai mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam su daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana so a ƙara masa bayani game da faɗar Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah inda yake cewa da yawa daga cikin mutane idan suka halarci alkaba wal qadar Amsa, illa ana in suka halarci qada wal qadar sai su dakata sai ni fa inni fatahat li fihi rawzanatun fa nazatu aqdar al haqq bil haqq lil haqq mun yi dogon bayani akan wannan a lokacin da muka zo kanta da zai samu kaset din da zai zai tuna masa a takaice abinda muke ta tattaunawa akan su kenan su waɗancan 'yan addinin hakika suka ce su in sun gano cewa dukkan abubuwa daga Allah ne sun gano cewa dukkan abubuwa Allah ne ya rubuta su alkhairi da wanda ba da abin da yake ba alkhairi ba to shikenan duk abubuwan da su suka yi kawai Allah ne yayi saboda haka shari'a bata zama tilas akan su ba in sun gana ma su in sun gana su bari ayyukan duk da za su yi kawai aiki ayyukan Allah ne shi Abdul Qadir Jilani ya saba musu a irin wannan inda yake cewa fanaza'atu aqdar al-haqqi abinda na san kaddara ce ta ubangiji ban tsaya na bi na bi kawai ka kaka in kama saban Allah in ce kaddara ce ba a'a na rike gaskiya don ubangiji aqdara haqqi bil haqqi lil haqqi bil haqqi din ita ce gaskiyar da shari'a ta Allah zo da ita lil haqqi na uku kuma shine ubangiji na ɗaya shine ubangiji alhaqqu na uku shine ubangiji bil haqqi na abin nan kuma kalma tana nufin gaskiya wato shari'a na riki shari'a na fuskanci abin da ke kaddara saboda kasancewar mutum an kaddara masa abubuwan duk da yake yi ba zai saki shari'a ba zai fuskanci wannan kaddara ne da da aikin da shari'a ta zo da shi ya yi kokarin biyayya inda ya kamata ya yi kokarin kaucewa abubuwan da aka hana shi in aka koma wancan kasatin da muka yi bayanin wannan zai ji abin daki daki wani kuma yana so a ƙara masa magana akan jabariya da kadariya jabariya su ne waɗanda suke ganin mutum kawai duk abubuwan da yake yi Allah ne yake tirsasa shi kadariya kuma su ne waɗanda suke korewa Allah kaddara din gaba ɗaya su ne muka faɗi mutum mu'tazila a mu'tazila ba za a ce sun kare ba akwai su kamar yadda muka ce dukkan wani rafidi shi'i rafidi mu'tazili ne mu'tazili ne aqida sannan kuma ana samun wasu daga cikin marubuta na yanzu waɗanda suna bisa ga wannan aqida yanzu ka ɗauki duhal islam na ahmad amin ahmad amin wani marubuci ne na masar za a ga duk abubuwan da yake rubutawa da ya zo tarihin mu'tazila kusan yadda ya dinga kamba masu yana kura rasu yana musu jinjina ya yarda da su matuƙa da irin aqidar su Muhammad Abduhu aqida ce ta Mu'tazila in ba ta zan duka Mu'tazila ba sun yi muwafaka da su cikin abubuwa da yawa irin mutumin nan da yanzu yake nan yana dare yana ta rubuce rubuce ana ta yawan hira da shi a kafofin watsa labarai na Larabawa da sunan shi <coughs> masani ne na addinin musulunci Muhammad Umara sa kenan ta Mu'tazilanci akan ta yayi harfi ya ji kuma abin da ya rubuta duk yabo ne da jinjina ga wannan kungiya ta Mu'tazila don haka suna nan ana samun cikin marubuta waɗanda suke ɗaukan addinin <coughs> kawai tsabar wayo ne da hankali baya buƙatar sai ka haddace nusus ba buƙatar sai ka haddace qur'ani ko sai ka haddace bukhari ko sai ka karanci littattafan fiqh a in dai kana da wayo kana da hankali kana da yan dabaru to zaka yi wa mutane bayanin addini a gane a musulunta yawanci irin waɗannan masu aiki da hankalinsu wanda suke sa hankalin su gaba ya musu jagoranci za zaka samu aqidar mu'tazila ce take musu jagoranci saboda haka ba a cewa mu'tazila wai babu suna nan kai dai kai a hankali in kana karance karancen littattafan misrawa kai a hankali in ba haka ba za ka ego ta ka zo ai ta daru da kai wani ya ce a bambance ma tsakanin mashi'a da kaddara mashi'a shine abinda Allah ya so kaddara ya riga ya kaddara abinda Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya so ya wakana shi ake kira mashi'a shi ake kira qada shi ake kira qadar shi ake kira irada duk kalmomi ne wanda suna bada ma'ana daya sai dai kawai akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya abinda Allah ya riga ya nufa ya kaddara kuma yake son yake son shi har zai baka lada in kai shine irada shar'iyya shine irada shar'iyya inda irada kauniya kuma abinda Allah ya nufa ya kaddara amma baya san abin kuma ba zai zai zai maka uku ba za ka samu lada ba in kai shine irada kauniya a irada shar'iyya ana samun irada shar'iyya ta zan kauniya ta wakana ana samun irada kauniya gairu shar'iyya bayani ne watakila in muka zo lokaci za mu ƙara yin sa yana da faɗi wani kuma ya ce wai mutum da ya nemi aure iyayen suka ce sun bashi ya bayar da sadaki amma ba a daura aure ba daga baya suka karbe suka ba mu wani suka ɗaura masa aure to malam menene hukuncin auren da aka yi to ya ce an bashi kuma ba a daura aure ba in kawai irin an yarda da shi a matsayin wanda yake neman ta ba a ɗaura aure ba kuma daga baya ko ita ta, sake ra'ayi ko iyayen suka sake ra'ayi wancan aure da aka yi na biyu yayi amma in an riga an ɗaura masa aure da ita ma'ana an bashi a matsayin matarsa ya karɓe ta a matsayin matarsa sannan kuma aka zo aka ba ma wani fahiyar lil saboda ka matarsa ce aka ba ma wani in alkali in aka kai gaban alkali wancan auren na biyu matacce ne ba ma aure ba ne. amma a shi batunsa ya ce ba a daura aure ba saboda haka kaga bayar wata an yadda da shi ne saboda haka matar na biyun ce ba taka ba sadaki bayar da shi ba shine aure ba ba shine aure ba ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake bukata a aure kuma ko da ba a ba da shi ba in dai an san da shi aure yana yiwa ana daura aure a bashi daura kar ka dauka dan ka ba da sadaki kuma shikenan kai ka aura to shi ne wani ya ce shi din ne da yake tambaya kuma wai an bada wani ne ya bada sadaki amma ba a daura aure ba sai suka sadu da ita yi mata ciki menene matsayin dan dan dan zina ne ba dan shari'a ba saboda haka baya da hukunce hukunce na dan shari'a duk da an san ubansa ko da ya ce eh shine ya cikin a shar'ance ba ya da hukuncin dan dan shari'a ba ya da ba ya da irin su gado ba zai gaja ba za a gaje shi ba a wani kuma yana so a yi masa bayanin manzilatun bainal manzilatayn manzilatun bainal manzilatayn abun mu'tazila shine mutumin da yake mai wato mai saban Allah me me hukuncin sa mu'mini ne ko kafiri ne suka ce ba mu'mini ne ba kafiri bane fasiki ne yana nan tsakanin matsayi shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba fasiki ne kuma in ya shiga wuta har abada irada kauniya da ibada shar'iyya ibada shar'iyya shine ibada irada kauniya kuma shine abinda Allah ya rubuta kuma ya kana shine irada kauniya zai iya zama abinda Allah yake so zai iya zama abinda Allah baya san shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين